A yayin da sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari ke fafutukar shawo kan tashin hankalin kungiyar Boko Haram a Najeriya, shugabannin addinai na ci gaba da ba da shawarwarin gano bakin zaren. Sarkin malaman jihar Niger Alhaji Mamman Damariga cewa ya yi gudanar da addu'o'i na musamman a ƙasa a daidai wannan lokaci da rikicin Boko Haram ke ƙara zafi na da matuƙar tasiri. To don Allah don annabi, malamai da kiristoci a neme su su kowane shi addu'a jami'a shi a nemi waɗanda za su tsaya su yi addu'a tsakani da Allah Allah shi kawo mana ƙarshen wannan bala'i. To amma sakataren ƙungiyar kiristocin jihar Niger rabaran Joshua cewa ya yi kamata ya yi malaman addinan su mai da hankali wajen cusawa jama'a jin tsoron Allah. Okay. Na ce abin da ya kamata mu yi shine malamai addinai nan su yi gaskiya domin idan ba mu yi gaskiya ba in ba mu koya ma mutane ainihin nufin ubangiji ba to lalle kam za su bijire kuma duk na ga maka ɗazu cewa duk wanda ba shi da jin tsoron allah ya fi daba muni domin hankalin shi ba na yi na mutum ba ne su mai da hankali wajen koya mutane tsoron allah a babban abin da nake fada ke a koya ma mutane bari ga muka duk abubuwan da suke faruwa na alamar zuciya ne kuma ba wanda ya isa ya gyara zuciya sai Allah kamar ni a matsayin na pasto a matsayin kuma na krista magana Allah na shaida mini ba yadda za a yi a samu canji idan magana ubangiji ba a zuciya mutum a yanzu dai kusan kowa na da ra'ayin cewa rikicin na kungiyar boko haram ba na addini ba ne tunda dai kowa ma kashewa ake yi mataimakin shugaban kungiyar kiristocin arewacin najeriya rabaran musa dada na da wannan ra'ayi idan mun lura da kyau ai basu bar kowa ba lokacin da suka fara kamar hankalinsu duka yana nan akan akan a kiristanci ne idan za su rushe eh, eh, eh, church sannan su je kuma su rushe masalatai to sai a ce menene yanzu now idan za su kashe krista sannan kuma su kashe musulmai to sai mu ce mene da meye wannan to akan wannan sai wannan ya gina abin da na faɗa cewa wannan abin fa mu dube shi da basira ba magana addini ba ne a yanzu dai fatan yan najeriya shine canjin shugabannin sojoji da shugaba buhari ya yi ya yi tasiri wajen kawar da kungiyar ta boko haram domin jama'a su samu sa'ida mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya mu zanta